ma flamme, notre avenir, le Pour notre union, je This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin a bari ya huce, amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya. To Assalamu alaikum masu saurare da fatan an tashi lafiya da asubahin yau Asabar 17 ga wata. Ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. Rundunar sojin Ukraine ta ce sojojinta na janyewa daga birnin Avdivka na kudu maso gabashin kasar saboda lugudan wutar da Rasha ke yi, amma ta ce wannan shawarar da ta yanke ba za ta amfani Rashar ba. a mawuyacin yanayi na yaƙi muddin babu abin da ya rage can gaba da inda aka ja daga illa kawai lalatattun abubuwa da tarin fasassun bulo abin da ya fi muhimmanci a wannan yanayi shine ceton rayukan sojojinmu abinda kwamandan bataliyar kudu maso gabas na sojojin ukraine alexander tarnaski ya rubuta kenan ta kafar telegram ya ce rukunonin sojojin ukraine sun janye bayan wasu 'yan asarori tarnaski ya bayyana bangaren na Afrika mai tsawon kilomita dubu da cewa shi ya fi zafi a ilahirin fagen dagar shirin nan na rasha na kaddamar da wani sabon makami a sararin subahana mai ruguza makami mai linzami wanda zai iya janyo babban haɗari ga duniya bata yanke shawara ta ƙarshe a kai ba a cewar shugaban amurka joe biden wanda ya jaddada cewa har yanzu akwai yiwuwar a iya shawo kan rashar ta canza tunani an fara yada labarin wannan sabuwar barazanar rasha ne tun daga ranar laraba bayan da wani fitaccen dan majalisar dokokin tarayyar amurka ya fitar da wani bayani inda ya yi gargadi kan abin da ya kira wani babban hadari kan tsaron ƙasa sannan ya buƙaci shugaba biden da ya bada izinin bayyana abin da aka sirrinta game da hadarin saboda amurkawa da 'yan majalisar dokokin ƙasa da kuma ƙawayen amurka su san irin matakin da ya kamata su ɗauka kuma cewa da aka yi sabon makamin na rasha auna amfani da karfin nukiliya ko makaman nukiliya kai tsaye ya daɗa janyo fargaba. Ministan tsaron Isra'ila Yoav Galan jiya jama'a ya ce lashaka Isra'ila na wani gawurtaccen shiri na ɗaukar matakin soji a birnin Rafa na kudancin Gaza duk kuwa da ƙara nuna damuwa da duniya ke yi kan makomar dubban Falasɗinawa da ke fakewa a can. Shugaban Amurka Joe Biden ya yi kira ga isra'ila da karta ɗau wannan matakin sojin ba tare da wani ingantaccen shiri na kare fararen hula ba a maimakon haka ta mai da hankali kan batun tsagaita wuta masar dai ta ce duk wani samaman da isra'ila za ta kai rafa zai shafi dangantakar kasashen biyu shugabannin kasashe da dama na duniya sun bayyana irin wannan fargabar. falasinawa kimanin miliyan ɗaya da dubu ɗari hudu wato fiye da rabin adadin mutanen gaza ne ke cunkushe a rafa waɗanda akasarinsu gudowa suka yi saboda yakin da ake yi a wasu sassan zirin to karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc jiya jama'a wani alkali a new york ya zartas da hukunci cewa dole tsohon shugaban amurka donald trump ya biya tarar dala miliyan 354,900 wanda hakan wani koma baya ne ga tsohon shugaban na amurka wanda wannan shari'ar ke barazana ga harkarsa ta gine-gine alkali arthur ingram ya kuma haramta ma trump zama wani jami'i ko darakta na kowane irin kamfani ne a new york na tsawon shekaru uku lauyar da ke kare trump alina habba ta ce wannan ba kan trump kawai zai tsaya ba muddin aka bar wannan shari'ar haka za ta zama wata alama ga kowane ba'amurke cewa birnin new york ya daina zama wurin kasuwanci ta ce za su ɗaukaka ƙara a ƙarshe ɗaruruwan masu zanga-zanga akasari 'yan asalin rasha sun yi gangami a biranen faɗin turai da sauran wurare jiya jama'a don nuna ɓacin ransu kan rasuwar alexander navalny mai sukar fadar shugaban rasha masu zanga-zangar waɗanda akasari suka taru a wajen ofisoshin jakadancin rasha sun yi ta rera waƙoƙin sukar shugaban rasha vladimir putin wanda suke zargi da kashe ɗan gwagwarmayar suna masu kaɗa kwalaye masu ɗauke da saƙonnin da ke kiran putin mai kisa tare da buƙatar a gurfanar da shi Na balli fitaccen mai adawa da Putin ya yanke jiki ya faɗi jiya Juma'a inda rai ya halinsa bayan wata 'yar takawa da yi. a inda yake zaman kurkukun shekaru talatin da aka yanke masa. Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba. masu saurari assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. barkamu da azuba da fatan an waye gari lafiya na san yana an tashi lafiya. Lafiya kalau malama Grace da fatan an waye garin yau asabar lafiya. Lafiya lauya kamar naji harsashen dusar kankara ya na ka daga jin daga jin harsashe kawai sai kai kamar ka riga ka na kasa kai na farko dai kai ba eh. ba ka ya kaka ka share motar ka a'a to ai ke malama ai ni da sanyi da zafi ni duk kin san a dan fulani ne ba abin da za su yi min da ruwan sama da komai ba abin da za su yi min amma na ji kamar ka riga ta nakata kawai don jin labarin hakan a'a kai na anti sai ka ce dai wani bari ai na wanda so ce me ya dauki hankalinka na amurka wannan bakon na ga wannan bakon na sanyi na ana tabbatin masu zaɓen shugaban ƙasa ana maganan wai sun tsubo <laughs> aka rubuta wata takarda wai mutane su je eh. <laughs> a gwada tunanin su ko eh haka ne haka ne to kin ga ana ganin kaman wai kaman ana manta wasu batutuwa masu muhimmanci eh, kin ga shi ya jawo ai waɗannan batutuwan kin gane dai ba sai an yi cikakken eh, bayani ba to amma dai sai nan <laughs> a nan mu a ta can waye kula a to gaskiya kan mu ni ko ni ai ma nan malama malama Grace ni babban abin da ma yafi yafi daukar hankali na a wannan makon ko mm. shine gasar kwallon kafa da aka yi kin san dan Najeriya kwarai yake da eh. kishin duk inda yake da kishin kasar shi yana da kishin duk wani abin da in dai kwallo ce kan a a ai malama Grace ai malama Grace ga miki a a ai yanzu nan gidan nan yanzu gidan gidan gidan gidan murya Amurka eh wato sai da ana kwallon nan malama gare sai na gano ashe kasa biyu ne kacal a cikin duka duk gidan nan kasa biyu ne kadai. <laughs> Da Najeriya da ina? Da Najeriya. Eh. Da sauran. <laughs> Najeriya ce ɗaya. Sauran da suka haɗu suka yi ɗaya. Eh. yanzu yadda take fa'in kika ga da ɗan Ghana da ɗan Kamaru da ɗan Inad wai ga baki ɗaya suka taron mana in gaya miki kamar su cinye mu ɗan eh. kamar su cinye mu ma ba a dafa ba. Haka. Kai. Eh, amma dai ba komai dai ai ai ƴan wasan mu sun fitar da mu kunya. Ana ma magana ana ma magana. Eh duk wanda ya kai wasan ƙarshe ai kare san ba ƙaramin gwarzo bane ba don haka duk abin da zaka faɗa ka faɗa. Haka eh. ne kwarai kwarai sun ba mara kunya. a gaskiya sun bayar kuma ɗaya daga cikin gaskiya wato gasar ta bana malama grace ta biya ɗaya daga cikin ko kuma da yawa daga cikin bukatun da suka sa aka kirkiro da ita na farko dai a musamman irin najeriya da wasu lokuta zaki ga ana samun rikicin kabilanci da na addini mm. amma sai kika ga duk inda 'yan najeriya suke son haɗa kai in dai aka tashi wasa to ba ba inda ba maganan ka fito nan na fito nan kwarai da gaske zaki ga kowa yana yana yana abin nan to wato su kansu yan wasan ma da suke cikin filin ma su kansu ai babban misali ne tunda kin ga yanzu akwai wani eh, daga bangaren kudu maso kudu wato daga kabilar ibo akwai wanda kabilar yarba akwai wasu daga hausawa eh sun haɗa kansu wato sun tunkari abu guda kuma ga sunan suna samun nasara to me zai hana ɗaya eh, kamar aiwa da wani wasu masu sharhi na akan suka ce Allah ya sa ƴan siyasar mu su yi koyi da yan kungiyar Super Eagles sun haɗa mm. kansu ba tare da nuna wani bambanci ba ga sunan yanzu ga Ahmed Musa ga Zaidu Sanusi sannan nan ga eh, Victor Osimhen Eh, mm. nan ga wannan eh, basi wannan akwai dan jos akwai dan kaduna akwai dan eh, abin nan lagos akwai dan enugu akwai ga sunan dai haɗu sun haɗa kai wuri haka mm, to Allah ya ƙara ci gaba da Allah ya ƙara bamu nasara kuma ƙara bamu fahimtar juna da haƙurin zaman tare To amin sun amin malama Grace. To na san yinan yau zauren nan fiye da kowace rana yana cike da baki. Kai zauren lalle yana cike da baki ko da yake <laughs> wasu 'yan gida ne suka zo gida ba baki ba ne. To sun bakunci shirin ko? Sai eh, sun zo ganin gida ne. <laughs> <laughs> Yawwa eh suka bakunci shirin a bar ya huce haka ne. Yawwa to haka yake to zuwa an jima kaɗan a za ku ji ko su wane ne amma kafin nan na san na tun da yau mun yi zari. Mm. To a gurguje gaishe-gaishe kalilan mu yi waɗanda suka haɗa da aure da za a yi da aure raki da kuma ta'aziyar. Rashi mm. da aka yi a wurare daban-daban bari mu fara da wannan aure da za a yi a mina jihar Niger wato auren awal Muhammad ɗaya daga cikin masu sauraron wannan sashen da zai aure da yarsa Khadija awal ga Siraja Ibrahim Isa fari a gidan Sheikh Muhammad Alasani da ke unguwar daji Amina jihar Niger za a yi wannan auren ne kuma ranar 24 ga wannan wata da karfe goma sha ɗaya na safe to Allah ya sa an yi a dace Allah ba da zaman lafiya da albarkar zaman tare. Amin. Kuma gaisuwar fata alheri ga Hajiya Rashida Shehu tare da mai gidanta ɗan Galadiman Ningi. Wato kakakin majalisar dokokin jihar Bauchi sai gaisuwar ta'aziya zuwa ga Mr. Amon Nathaniel Shuka tare da 'yan uwansa duka bisa rasuwar babansu Mr. Nathaniel Shuka. Sai kuma gaisuwar ta'aziya zuwa ga Chief Salomi Lumana tare da yaranta da dangi duka sabili da rasuwar mai gidanta ritaya CSP Iliya Lumana Sadiq. To Allah ya ji kamar mata mu kuma ya kyautata namu ƙarshen. To amin sun amin malama Grace bari kuma mu isar da wannan ta'aziyya zuwa ga iyalai da 'yan uwa da ma abokan aiki bisa ga rasuwar ɗaya daga cikin wato abokanin aikin mu kenan wato ɗaya daga cikin ma'aikatan sashen Hausa na gidan rediyon Faransa RFI da ke Legas a mm. Najeriya wato Muhammad Salisu Hamisu wanda kuma ƙani yake ga wato tsohon ma'aikacinmu wato isuhu mamman shi dai muhammad salisu hamisu allah ya masa rasuwa ne sakamakon hatsarin mota da suka yi a cikin jihar katsina da ke arewacin najeriya muna mika saƙon gaisuwar ta'aziyya zuwa ga dukkan yan uwa da kuma musamman abokan aiki ciki har da babban editan shi wannan gidan rediyo na sashen hausa na rfi wato malam bashir kenan muna fatan allah shi masa gafara kuma allah ya bada haƙurin jure wannan rashin To amin suma amin. To Malama Grace bayan abin nan kamar yadda muka faɗa yau za mu takaita gaishe-gaishe amma dai bari mu isar da wannan saƙon gaisuwar fata alkhairi zuwa ga mamarmu Malama Grace. Mm. Wato Balkisu Abubakar Lema Tambuwal da mm. kuma Yusha Ulema sai Zayyanu Lema da Aisha Zayyanu da kuma Luba Lema dukkansu a garin Tambuwal. ta jihar Sokoto da ke arewacin Najeriya ta da fatan za su yi ƙarshen mako lafiya. Allah ya sa a dace kuma Allah ya ƙaro arziki da wadata da kwanciyar hankali. Amin sun amin. kai aka ce ya fi aiki kamar da muka ce ba baki ba amma bakin amma bakin abar ya huce ba eh wato mu fara da abokiyar aiki eh, eh madinan dauda haka to sai tattaki har zuwa dakin watsa shirye-shiryen a bari ya huce kwarai ko sai tattaki har zaure a bari ya huce kuma ke kusan duk wanda ya shiga zauren nan to gaskiya ba zai fita ba sai an fafata da shi <laughs> <laughs> To masu sauraron mu mun yi babbar bakuwa ko da ke ba bakuwa zan ce ba zan ce kamar ta zo gida ne. To yau kada in yi azabi da riga malam masallaci bari an ce waka bakin mai ita tafi daɗi gabatar da kanki malama. Sunana Madina Dauda. Wakiliyar muryar Amurka a babban birnin tarayyar Najeriya Abuja. gaki a hedikwata za a ce eh. gindin magani eh. a ofishin sashi hausa na muryar amurka ko kuma muryar amurka din ma dai gabaki daya ya kika ji watakila uh, me za ki gaya masu sauraren mu dangane da ziyarar ki uh, na amurka da kuma wannan ofishin naku To magana ta gaskiya ba yau na fara zuwa ba a uh, Murtala na dan saba zuwa kuma a kullum lokacin duk da na zo mukan dan tattauna abubuwa haka. To na ji daɗin zuwa yau domin na ɗebi wajen shekaru kamar hudu ban zo ba. saboda haka jina nake kaman na gida magana ta gaskiya duk yan uwa da abokan arziki na nan mm. na ga shugaba mun gaisa na ga babbar shugaba mm. mun gaisa da ita saboda haka na ga babban shugaba shi ma insha Allah saboda haka abubuwa suna tafiya daidai kuma mun gode wa Allah insha Allah duk da yake ba wani ne zuwanki na farko ba amma Amurka za a ce kamar wuri ne na ban mamaki zaki ga duk yadda ka zo sai ka koma ganin wani abu ban sani ba wannan zuwan akwai wani sabon darasi akwai babban darasi alhaji murtala farko dai da na sauka a babban birnin new york um, sai muka waye gari cewa za a yi ruwan sama hmm. amma ruwan saman ba ruwan saman ruwa ne ba a ruwan saman kankara na kankara kenan hmm. <laughs> muka wani a cikin shi makarantu an rufe hmm. babu taxi ba inda zaka a cikin gidanka kana zaune ko ina rufe a sanyi kake je in ka leƙa ta windo to ba abin da kake gani sai farin ruwan kankara da ke zubowa motoci sun sha kankara duk ya rufe su ba ka mm. gane motar kama <laughs> saboda kankara <laughs> eh, to amma a washington eh, dc abubuwa sun dan ragu ga sanyin mm. amma ba ruwan kankara mm. gaskiya eh, akwai sauyi kam ga cikin shirin a bari ya huce akwai wata tsaraba da kika riko ma masu tsirare a shirin a bari ya huce shirin a bari ya huce ka amma kuwa yau da na so in danyi wani santi gaskiya saboda an ce an ce wai ku gwari wai ba ku da hausa in ji wane ne <laughs> saboda an haife mu haka dole mu gwarawa ne an ce wai mu nan wasa ne wai gwari ya bada magani an ce kai eh, an ce kai gwari magani da ka bayar fa ba a warke ba an mutu yace a to mu nan wasa ne to ai ba haka kadai ba kai ba kama iya ba ya aka ce gwari ka bada magani an sha an mutu mm. yace a to wannan ma eh, eh, dan ba babanmu ne ba ku maganin ba ai da duk garin sun mutu <laughs> gani saboda haka muna ma da maganin kenan har za mu bayar kila a warke ko a mutu to an mutu ai lokaci ne yayi murtala um, gaskiya shirin a bari ya huce shiri ne mai ka'itarwa na gaske don a duk asabar in dai ba a saurari shirin a bari ya huce ba mm. gaya maka waya ta mutuwa take <laughs> an dinga bugo min ana tambaya wai me ya faru ne yau ba mu ji kaza ba yau ba mu ji sumurtala ba ba mu ji grace ba ba mu ji baba ya kuma kere ba ban ji dariyan nan ba da kuke yi saboda Allah <laughs> wai me ke sa ku dariyan nan ne sai in ce ai mun ci mun koshi ne <laughs> da malama Madina muna godiya kwarai da gaske ah, kuma muna fata Allah ya sa a gama ziyara lafiya kuma a koma gida lafiya insha Allah ina ina godiya kwarai da gaske da karba da aka yi min. na sanyin na muna mata taya ta muna muna mata fata alheri kaga a wannan shekarar daga shekarar da ta shige shekara 23 mm. zuwa wannan shekarar eh, menene zan ce tauraron mu yana ƙara haskakawa gaskiya haka ne cikin gida Najeriya kaɗai ba inda a tsakanin mu tsakanin mu har zuwa kasashen a ƙetare ayyukan da wakilan mu suke yi ba hmm. lallai kai tsaye da sashen Hausa na murya Amurka ba da yake suna aiki a waɗansu tashoshi na gida Najeriya Eh. Eh, ɗaya daga cikin waɗanda suka samu wannan kyauta ita ce wakilinmu Zainab Babaji ta samu wannan lamba ta ƙasa da ƙasa. ƙwarai To eh, mun samu jin neman Zainab me za ki gaya mana dangane da ainihin wannan lambar yabo? e gaskiya ne na samu karramawa daga wani gidan rediyo na ƙasa da ƙasa da ke ƙasar Canada mai suna Farm Radio International. Yadda kuma aka yi na samu lambar yabon ta Liz Hughes Farm Radio Award. Ita ce akwai wani shiri da nake gabatarwa gidan rediyo da talabijin na jihar Plateau da ake kira wake ɗaya. shiri ne da wata kungiya da ke inganta zaman lafiya tsakanin al'umma wato community initiative to promote peace a ta kirkiro tare da gudunmuwar kungiyoyi na ƙasa da ƙasa kamar su usaid mexico imc jdpc savannah center da kuma kungiyar masu gudanar da wasan kwaikwayo ta rediyo africa wato arda kenan inda suka shirya ne kuma da ke gabatarwa A watan Satumban bara ta 2023 kenan sai ita Arda ta aiko min da link a wato shafin da zan shiga in cike ka'idodin da zan shiga gasar. Bayan na cike kuma da shike da turanci suke so sai da na zauna na fassara shirin na awa guda daga hausa zuwa turanci da kuma dukkan bayanai da waƙoƙi da ke cikin wannan shiri tun daga farko har ƙarshe. Bisa ga tattaunawa ta da gidan rediyon Farm Radio International, mutane 28 ne suka shiga gasar amma shiri na na wake ɗaya shine daidai da abin da suke bukata. Liz Hughes dai wata baturiyar ƙasar Amurka ce wacce ta kafa gidan rediyon don tallafawa mata da dabarun noma don dogaro da kansu. Bayan ta rasu da cutar kansa mai gidanta ya ci gaba da bada lambar yabo ga duk gidan rediyo da ke yin shiri da zai tallafawa mata musamman ma a ƙasashen Afirka. Da shike Farm Radio International suna da ofishi a Abuja a nan Najeriya. Ina jiran lokacin da za su kira ni don karɓar lambar karramawar. To, Allah ƙara basira. To amin a Zainab Babaji muna taya ki murna kuma muna fata Allah ya karo irin waɗannan lambobin ya kuma ƙara tsawon rayuwa da wadata. to na sanyi da bakon da muka raka ya dawo dama ai dama ba mu sallama ba a ba mu sallama ba ai da da likita ba ba mu sallama da likitan makogwaro ba ma'ana dr ali ango yaroko na jami'ar koyarwa ta usman dan fodio da ke sokoto wanda har yanzu da muke magana wannan shirin yana nan a kasar amurka inda ake ci gaba da neman kwarewa kamar yadda masu sauraren mu suka ji a makon da ya gabata mun so mu tattaunawa da shi yanzu za mu dora daga inda muka tsaya a makon na jiya. Ka shigo Amerika a daidai lokacin da ake tsananin sanyi musamman zan ce ma ka shigo lokacin da dusar kankara take zuba mm. ya kaji da ka shigo ka sami sabon yanayi eh, watakila ka taba gani irin shi ba ko kuma ya abin yake. Eh gaskiya um, na ta tafiye-tafiye amma duk inda nake zuwa kamar can europe ina zuwa lokacin da yake da zafi su ban taba zuwa lokacin da ake kankara su wanda na fara zuwa ina na gan ko ina fari ne ko ina daga saman jirgin shi a ah, to aka ya <laughs> ceto ya za mu sauka <laughs> so ko da muka sauka na kan abubuwa ko ina fari ne an tura shi gefe dan shi to mina na wannan mm. kashi ai to wannan shi daga shi a ah, so yi wannan lokaci nan ke an ce a ai yanzu ai kankara jiya ya zuba yanzu ma ai ya narke mm. shi yasa ka gan haka ma ake samu hanya na ce to ikon Allah na ce to lalle zan ogare in taba wannan kankara jiya ya kankara da yake <laughs> ma na zai da ka taba kenan a ta taba na ce to bari in taba kankara nan mun ga ya yake <laughs> gaskiya na ita ma ta ce to mm. ya mutane suke rayuwa a wannan wuri da irin wannan sanyi kowa ya rufe kai ne ya sa riguna an sa kaza kaza da sauransu mm. na ce to mu mai dai za mu gane so shi ne na yi ta'addu'a ce to Allah da ya bani iko in gani <laughs> na zauna da ha lokacin da nake son kwana biyu sai dole aka kaje tun da eh, yes bayan kwana biyu na gan cewa a ah, ni ma ina ta tahiya ina da duk abubuwan da nake yadda suke ban damu ba na ce to alhamdulillah kuma kila zaman ka kai ma ta sauka kana nan ko eh, bayan ka zo ka sami ta gaskiya kore daga bayan sa ka sauka na gan gaskiya experience din kam hmm. hai godiya alhamdulillah ban sani ba ya aka ji da bangaren abinci duk da yake na san kila ko ka sauka ne cikin cikin yan uwa ko wani abu amma ban sani ba ya aka ji da bangaren abinci kuma gaskiya da zan faɗi shine um, addu'a na da himmanci duk inda mutum ke tafiya <laughs> saboda ko da na iso nan cikin jirgi daga jidda zuwa nan awa kusan goma sha biyu mm. na ci abinci na jirgin nan na gaji mm. na ta cin abinci nan na ci na ci na gaji ko da na iso ina tunani mai zan ci kuma mm. so Allah ya sa abokina da ya tsoke ni daga train station muna isa ce min to na tabbatar da cewa ai ka gaji da abincin eh, eh, jirgi haitar da ya yi muna ya yi abincin shinkafa irin na gida da sauransu <laughs> lokaci ne kara ba da eh, ah, basira ya kara mm, ya sa gama wannan eh, menene ake cewa ƙarin ilimi to amin ah, kuma ya sa ya amfani ya amfani jama'a jama'a mu baki daya amma mm. to na san yana na ga malama Juli ta fara daga mana hannun ta da aka ce da su da burki nan sai kuma mako mai zuwa idan madaukakin sarki ya nuna mana yanzu a madadin Murtala Faruk Sanyin Alheri ke muku fata alheri da kuma fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci ga alheri. Wannan shirin na zuwar muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. yanzu a madadin waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da julie leathers gresham da ta daidaita mana sauti da ba da umarni ni muhammad hafiz baballe ke cewa ku ni lafiya